daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan yammaci. Akwai labaran duniya da kamar da aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan na ko kun san ba su ko na tafe da shiri na musamman akan zagawar ranar haihuwar Imam Al-Hassan alaihi salam sai kuma shirin nan da muke gabatar muku a kowace rana na muryar masu saurare wanda su ne jiran abin da za a saurare da Allah a zangon shirin na wannan lokaci to amma kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraren cikakkun labaran duniya Ito da farko ga muhimman kaninsu. su babban kwamandan dakaran irgc na kasar iran ya ce kasarsa ba za ta fara yaki ba amma kuma za ta mayar da martani a duk wata barazana ƙungiyar hezbollah ta yi allah wadai da hare-haren amurka da birtaniya a kan kasar yemen afirka ta kudu ta caccake amurka akan koren jikadanta daga birnin washington To yanzu kuma ga labaran dake-dake Babban kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar Iran ya yi gargaɗi kan cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta taɓa neman wata ƙasa da yaƙi ba, amma kuma a lokaci guda ƙasar ta shirya tsab domin mayar da mummunan martani akan duk wata barazana ko shishige daga makiya. Janar Hussein Salami ya bayyana hakan ne a wannan Lahadi bayan da Washington ta zargi Tehran da taimakawa sojojin ƙasar Yaman a hare-haren da suke kaiwa akan haramtacciyar kasar isra'ila a baya-bayan nan tare da yin kira da a daina yin wannan zargi wanda yake baya da tushe balantana makama a kan ƙasarsa salami ya ce iran ba za ta taɓa zama wadda take fara yaƙi ba amma kuma idan ta fuskanci wata barazana daga makiya to kuwa za ta mayar da mummunan martani shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake alakanta ayyukan da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman take yi ga ƙasar iran ya kuma ce dole ne iran ɗin ta daina goyon bayan ƙungiyar mai gugurmaya salami ya da cewa mutanen ƙasar yaman al'umma ce mai yanci wadda take bin manufofinta na ƙashin kanta ba tare da an yi masu katsalandan a cikin harkokinsu ba in ji janar salami sannan kuma ya ƙara jaddada cewa mu ba al'ummar da ke gudanar da ayyuka a cikin sirri ba ne a maimakon haka ma muna yin komai a bisa doka da oda ko muna kyaye ka'idoji na duniya kuma komai muna yin sa a fili kuma a lokacin da muka ɗauki mataki na soji akan isra'ila ba mu ɓoye mu kowa hakan ba kamar da kuma duniya ta shaida hakan in ji janar salami Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta yi Allah wade da harin da Amurka da kuma birtaniya suka kai akan ƙasar Yaman, wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da kuma jikkata wasu. kungiyar ta hezbollah da ta yi allah wadai da waɗannan hare-hare na wuce gona da iri ne da amurka da burtaniya suka kai akan wasu unguwanni da ke cikin birnin sana'a fadar mulkin ƙasar ta yaman da kuma wasu lardana musamman ma dai sa'ada wanda hakan shi ma ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikatar wasu musamman ma dai mata da ƙananan yara daga cikin waɗanda suka samu raunuka wanda kuma tuni aka garzaya da wasu zuwa asibiti yanda kuma aka kwashe gawawakin waɗanda suka rasa rayukansu. bayanai karar cewa wannan zalunci ya zo ne a matsayin wani yunkuri na murkushe wannan al'umma wadda take da girma wadda kuma take tsayin duka wajen ci gaba da nuna goyon bayanta ga al'ummar gaza da kuma ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar falastinu baki daya sanarwar ta nuna cewa har-haren da ake kai wa fararen hula muhimmin wato da muhimman wurare da kuma ababe na more rayuwa a ƙasar yaman ya sake bayan hakikanin gaskiya kan mummunar fuska ta gwamnatin amurka wadda take aiwatar da ayyukan cin zarafi ga ƙasashe waɗanda suke adawa da manufofinta a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ɗin ta bayyana harin da Amurka da burtaniya ta kai kan birnin Sana'a a matsayin laifin yaƙi da kuma keta dokoki na ƙasa da ƙasa, wanda kuma hakan ya yi hannun riga da dukkanin abubuwan da ƙa'idoji suka shata, da kuma a cewar ƙungiyar ta Hezbollah irin waɗannan hare-hare sun yi daidai da irin harin da Isra'ila ta kai a Gaza da Siriya da kuma Labanan. Ƙungiyar ta bayyana cewa al'ummar ƙasar Yaman masu tsayin duka ne, wanda kuma suka rubuta kasidu na jarintaka da jajircewa da kuma tabbatar da cewa suna nan daram akan bakansu na gumban al'ummar Falasɗinu da ake zalunta a yankin zirin Gaza. sannan kuma suka tsaya tsayin daka a ƙarƙashin jajircewar shugabanninsu da kuma irin wannan al'umma ba za su ja da baya ba daga manufarsu wajen tunkarar zalunci na makiya. ta jama'a masu kada da sha'afa labaran duniyar da suna zo muku ne daga hausa radio tehran a ranar juma'a da ta gabata dai amurka ta bai wa jakadan kasar afirka ta kudu ibrahim rasul wa'adin sa'o'i 72 da ya tattara nasa ya nasa ya fice daga kasar ta amurka hakanan kuma wannan bayani yana kunshe a cikin wata yar tagaitacciyar sanarwa wadda mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen kasar amurka crispin perry fitar sakataren harkokin wajen kasar amurka ya zargi ibrahim rasul da kasancewa ɗan siyasa mai nuna wariya sannan ko mai kyamar amurka wannan dai ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka karu ta wutar rikici na diplomasiya wanda ya kunno kai a tsakanin washington da pretoria a cikin watan fabrairu da ya gabata ne da shugaba donald trump na kasar amurka ya wallafa wani sako a shafinsa na sada zumunta na trust social cewa amurka tana ɗaukar duwani wani mataki wanda ya shafi tallafi da ake baiwa ƙasar afirka ta kudu da cewa bai da wani muhimmanci kuma dole ne a dakatar da shi sakamakon zarginta da kwace gonaki na fararen hula a cikin ƙasar wannan dalili ne ya sanya shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar da cewa duk wani manomi wanda aka kwace gona a ƙasar afirka ta kudu kuma yake da fatan komawa amurka to zai samu izinin zama a cikin ƙasar amurka kuma zai zama ɗan ƙasa ba tare da wata matsala ba matakin da amurka ta ɗauka na kuwar jikadan afirka ta kudu abin take ci ne kamar da ofishin shugaban ƙasar afirka ta kudu sirar mafosa ya sanar a wannan asabar yana mai kira da a gyara diplomasiya a tsakanin ƙasashen biyu sama da shekaru 80 kenan da kafa hukumar voa ta ƙasar Amurka wadda take yada shirye-shiryenta a cikin harsuna 40 a ƙasar. Shugaba Donald Trump na ƙasar Amurka ya ba da umarni na dakatar da ayyukan wasu hukumomi a ƙasar Amurka guda shida da kuma rushe wasu baki ɗaya, ciki har da kafar yada labarai ta Voice of America wato VOA. Sauran hukumomin kuwa sun hada da girajen adana kayan tarihi da kuma na karatu a bangaren kula da marasa galihu wanda ake cema gidajen kula da al'umma daga ciki har da hukumar usa agency for global media wadda gidan raya al'amura ne da suka shafi rediyon murya amurka wato voa wanda ke ta akwai sauran bangarorin yaɗa labarai daga ciki har da radio free europe da kuma asia da radio mati da dai sauran bangarori wanda suka shafi kafofin yaɗa labarai hakanan kuma donald trump ya soma ɗaukar wasu matakai waɗanda suka hada da soke kwantaragi da voa ɗin ta kulla da wasu kamfanoni na ƙetare sannan kuma ya tabbatar da cewa za a ci gaba da fife kadin lamarin domin tabbatar da cewa an aiwatar da wannan doka daraktan muryar amurka mike abramis ya ce an aike da kusan dukkanin ma'aikatan hutu na dole babu shiri sannan kuma kudaden da ake warewa wajen tafiyar da kafofin yada labarai na amurka da ƙarƙashin wannan cibiya irin su gidan radiyon turai da kuma asiya da kuma gidan radiyo da talabijin na liberty su an dakatar da su baki ɗaya babu wani takamaiman dalili ko bayani wanda gwamnatin amurkan ta bayar dangane ɗaukar wannan mataki sannan kuma babu wanda zai iya fahimtar da landa suka sa aka rufe wannan kafa baki ɗayanta. ta tuni dai shugaban kasar amurka donald trump ya naɗa 'yar jaridar nan wato carrie lake a matsayin darakta ta hukumar da za ta kula da rushe waɗannan hukumomi wanda kuma ya zarge su ne da yada labarai na ƙarya da kuma ƙiyayya ga amurka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madallaban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran sharshen da muke dauke da su kamar da muka riga muka zayyana tun daga farko inda za a saurari shirin nan na musamman da muke gabatar muku a daidai irin wannan lokaci na zagewar shahadar Imam Al-Hassan alaihi salam sai kuma shirin nan na muryar masu saurare. To amma kafin a ji waɗannan shirye sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru ɗari bakwai da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan ramadan na shekara ta ɗari bakwai da da ashirin bakwai hijira kamariya ibn zamalakani babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin adabin larabci da fiqihu ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria shehin malamin da ya fara karatu ne a gida sannan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin damascus sannan kuma yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya aka ba shi izinin ba da fatawa bayan haka ya rike ayyuka masu tarin yawa waɗanda suka hada da karantarwa da kuma alƙalanci sannan kuma ya wallafa littattafai masu tarin yawa daga cikinsu akwai littafin nan na alburhanil kashif masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta 1939 kafin yakin duniya na biyu jamus ƙarƙashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka ne bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mamaye sojin jamus sun mamaye sudetenland a ƙasar czechoslovakia a ranar 30 ga watan satumba shekara ta 1938 sannan kuma suka mame dukkanin kasar a rana irin ta yau masu rarrai ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha hudu al'ummar crimea suka kada ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin zaɓe na raba gardama a cikin ƙasar rasha bayan faɗuwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine viktor yankovic da kuma takun saƙa tsakanin rasha da ukraine rundunar sojin ruwa ta rasha wadda take gabar ruwa na yankin sebastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojin rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha ta gudanar da zaɓen rabu gardama a yankin domin halasta matakin ganin cewa yankin ya dawo cikinta ganin cewa galibin al'ummar crimea dai 'yan asalin ƙasar rasha ne. masu warare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta 1977 aka kashe fitaccen dan siyasar kasar labanan kamal jumblat an haifi kamal jumblat a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1917 a kudancin birnin beirut fadar mulkin kasar labanan sannan kuma tun shekara ta 1952 ne jumblat ke fafutuka a bangaren adawa sannan kuma ya samu dama hamɓarar da gwamnatin bashar alkhuri a lokacin daga shekara ta 1965 ya dauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet kamar jim blatt ya zama mai goyon bayan gwagwarmayar palestinawa bayan yakin kwanaki shida na shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila blatt ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestino shekara ta 1972 shekara ta 1976 ya yi kakkausar suka ga shigar sojin siriya cikin kasar labanan domin kawo cikas ga shirin siriya ya zagaye kasashen turai da kuma kasashen larabawa amma abin da ya ci tara a ƙarshe dai an kashe kamal jumbulat a tsakiyar watan maris na shekara ta 1977 a hannun abokan hamayyarsa yana da shekaru 60 a duniya bayan mutuwarsa ɗansa walid jumbulat ya ci gaba da jagorantar ƙungiyar da kuma mabiyansa duk wani shade walid jim black yana goyon bayan gwagwarmayar palestinawa amma kuma a lokaci guda yana dasawa da kasashen turai masu goyon bayan isra'ila da kuma taimaka mata wajen kisan palestinawa hakanan kuma walid jim ya shahara da matsayarsa wajen kiyayya da gwamnatin syria tun daga lokacin mulkin hafiz al-assad har zuwa lokacin mulkin bashar al-assad kamar yadda kuma matsayarsa ta kan canza lokaci zuwa lokaci dangane da kungiyar hezbollah inda a wasu lokuta yakan fito ya suke manufofin kungiyar da kuma gwagwarmayar da take wajen yaki da manufofin amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila kan kasar labanan daga bisani jumblat ya koma gefe guda ya ɗora ɗansa akan tafiyar da al'amura na jam'iyyarsa baki ɗaya da ƙarshen masu saurare kuma kusan cewa shekaru 85 da sa gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta 1940 marubuciya 'yar kasar sweden salma lagrelov ta rasu sannan kuma an haife ta ne a shekara ta 1958 kuma bayan kammala karatunta ta fara koyarwa da kuma rubuce-rubuce da kuma rubuta kagaggun labarai sannan kuma ita ce mace ta farko wadda ta samu kyautar nobel a fannin adabi shekara ta 1999 littafan da dai sun hada da littafin nan na the legend of gustav sai kuma littafin the legend of jesus and invisible strings saurare assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da haihuwar imam hassan almushtaba dan ali dan abi talib alaihi salam inda za mu ambaci kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa da kuma darusan da wannan rayuwa ta mai albarka take koyar da mu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Hassanu ya Muhammad ya bna khairil mursalin ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطور شني إمام أبو محمد الحسن طن علي طن أبي طالب kuma ɗan Fatima a Zahra ɗayar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka. Shi ɗaya ne daga cikin shugabannin samarin aljanna biyu wato shi da ɗan uwansa Imam Hussein alaihi salam hakanan kuma yana daga cikin iyalan gidan manzan Allah hudu da manzan Allah ya tafi da su zuwa mubahala da girsucin Najran kamar yadda ya kasance ɗaya daga cikin ahlul kisa biyar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tsarkake su tsarkakewa shine kuma limami na biyu daga cikin limaman ahlul bait alaihim salam goma sha biyu da manzan Allah ya bishara da su a matsayin shugabannin shari'a a bayansa an haife shi a garin Madina goma sha biyar ga watan Ramadan mai alfarma a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah daga maka zuwa Madina. Shi ne ɗa na farko a wajen Fatima ta Zahara ɗayar manzon Allah, kuma ɗa na farko ga mahaifinsa Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam. Bayan haihuwarsa, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ne da kansa. Ya ɗauke shi ya yi masa ba a sa'ar da aka haife shi, kamar yadda shi ne ya sanya masa suna bayan da mala'ika jibrilu ya zo masa da umarni daga allah maɗaukakin sarki kan a sanya masa suna hassan manzon allah ya yanka masa rago da hannunsa mai albarka a ranar suna a wata rawaya kuma aka ce akuya hakanan kuma manzon allah ne ya yi masa aski a ranar suna da hannunsa mai albarka ya tashi ƙarƙashin tarbiyyar mahaifinsa da kakansa manzan Allah kamar yadda ya kasance wasiyin mahaifinsa Imam Ali ɗan Abi Dalib alaihi salam kafin shahadarsa al'ummar musulmi sun yi masa mubaya'a bayan shahadar imam ali amma ma'auya ɗan abu sufyan ya ƙi masa mubaya'a domin kuwa dama tun kafin lokacin ya yi tawaye ga imam ali kuma ya shelanta yaƙi a kansa kamar yadda ya bi irin wannan salo akan Imam Hassan alaihi salam. Duk da cewa salon makircin da ya shirya ma Imam Hassan ya sha bamban da abin da ya yi a lokacin Imam Ali alaihi salam. Al'ummar musulmi sun ƙudiri aniyar dawo da Muawiya ƙarƙashin shugabanci na musulunci. amma ta hanyar yaudara bayar da cin hanci da rashawa ya sai wasu daga cikin kwamandojin rundunar imam hassan alaihi salam inda suka munafince shi da kuma yadda hawa rijawa suka mara baya a gare shi da farko kuma suka juya masa da dai sauran abubuwa da suka wakana a tarihi wanda Da ƙarshe domin maslahar addini imam hassan alaihi salam bisa hikimarsa ya yi sulhu da ma'auya dan abu sufyan daga cikin sharɗan da aka yi sulhu a kansu har da miƙa lamarin musulmi baki ɗaya ga imam hassan alaihi salam bayan mutuwar ma'auya ko gazawarsa idan kuma imam hassan ba a raye yake ba ko wani dalili da zai sanya ba zai iya ci gaba da shugabancin musulmi ya kana ba to dan uwansa imam hussein alaihi salam zai karbi lamarin to amma muawiya ya shirya da sisa domin kada hakan ta kasance inda ya shirya makarkashiya da ta kai ga yin shahadar imam hassan alaihi salam inda lamarin koma ga imam hussein alaihi salam amma muawiya ya yi sauri ya shelanta ɗansa ya zedo a matsayin khalifa a bayansa

A cikin rayuwarsa, Imam Hassan alaihi salam ya shahara da haƙuri da haɗe fushi kamar kakansa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da kuma mahaifinsa Imam Ali dan Abi Talib alaihi salam saboda Imamu Hassan ya kasance yana sakawa waɗanda suka munana masa da kyautatawa tare da yi musu afuwa. Tabbas tsananin haƙuri da haɗe fushin Imam Hassan alaihi salam dangane da cutarwa da ya fuskanta bayan sulhun da ya kulla da ma'awuya ɗan Abu suyan daga ɓangaren mabiyansa da kuma maƙiyansa. Wani babban dalili ne akan girman haƙurinsa da haɗe fushinsa da ba su misaltuwa a tunani irin na mutum. A ruwaito cewa wata rana Marwana ɗan hakan. ya yi muggan maganganu da batunci akan Imam Hassan alaihi salam bayan ya gama sai Imam Hassan ya ce masa wallahi ni ba zan yi musun komai dangane da abin da kace a kaina ba kuma Allah maɗaukakin sarki ki kyautata lamarinka idan abin da ka faɗa a na gaskiya ne to Allah ya saka maka akan gaskiyar da ka faɗa idan kuma ƙarya ce to Allah maɗaukakin sarki ya saka maka akan ƙarar da kai domin kuwa Allah shine mai sakayya akan maƙaryata har ila yau an rawaito cewa marwan bin hakam ya hau kan mumbari ya yi huɗuba da a ciki ya ci mutuncin imam ali dan abi talib alaihi salam wanda a lokacin imam hassan alaihi salam yana zaune wanda shi ma ya ci mutuncinsa a cikin huɗubar tasa a masallaci sai labari ya kai ga imam hussein alaihi salam don haka ya zo wajen marwan yake ce masa ya ɗan zarka shin kai ne kake maga maganganu na batunci akan imam ali sannan imam hussein alaihi salam ya shiga wajen ɗan uwansa imam hassan yake ce masa shin kana jin wannan mutumin yana cin mutuncin mahaifinka amma ba za ka maida masa da martani ba sai imam hassan alaihi salam ya amsa masa da cewa me zan cewa mutumin da aka ɗaura shi akan mutane domin ya furta abin da ya ga dama kuma ya aikata abin da ya ga dama wata rana imam hassan alaihi salam ya ga kafar akuyarsa a karye sai yake tambayar bawansa cewa wane ne ya karya wannan akuya sai bawan nan ya amsa masa da cewa ni ne sai imam hassan alaihissalam ya tambaye shi dalilin karya akuyar sai bawan nan ya ce na karya akuyar ne kawai domin in bakanta maka rai sai imam hassan ya yi murmushi ya ce ma bawan nasa ni kuwa zan faranta maka rai sai imam hassan alaihissalam ya 'yan tashi sannan ya ba shi dukiya mai tarin yawa An rawaito cewa wata rana wani mutum daga cikin mutanen Sham da ma'auya ɗan Abu Sufyan ya halakar da shi ta hanyar cusa masa ƙeya da iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa a tsarkaka. Mutumin nan ya zo birnin Madina sai ya tarar da Imam Hassan alaihi salam bai yi wata wata ba sai ya shiga zagin Imam Hassan da ya yi masa munanan kalamai. Imam Hassan bai ce masa komai ba, ya yi shiru yana sauraron sa bayan mutumin nan ya gama imam hassan alaihi salam ya fuskance shi a cikin murmushi da fara'a ya yi masa sallama yana cewa ya kai wannan mutumi ina zaton kai baƙo ne kuma watakila kana cikin ruɗu ne akan al'amuranka don haka da a ce za ka nemi yardanmu da mun amince da kai da a ce ka tambaye mu da mun baka da a ce ka nemi mu da mun shiryar da kai da a ce ka nemi mu baka abin hawa da mun baka idan kuma ka kasance kana jin yunwa ne za mu ciyar da kai kuma idan ka kasance a cikin tsalici za mu tufatar da kai kuma idan ka kasance mabukaci za mu wadata ka kuma idan ka kasance korare za mu baka mafaka idan ka kasance kana da wata bukata za mu biya maka wannan bukatar da za ka nemi masauki a wajenmu da mun karɓe ka a matsayin baƙonmu har zuwa lokacin da za ka tafi saboda haka ina gayyatar ka domin mu zauna a wuri wadatacce tare da kai bayan da mutumin nan ya gama sauraron imam hassan alaihi salam sai ya fashe da kuka sannan ya ce hakika na shaida kai halifan allah ne a bayan ƙasa kuma allah shi fi sanin wajen da yake sanya saƙonsa tabbas a baya ka kasance kai da mahaifinka ku ne halittun allah da nufi tsananin ƙeya da su amma a halin yanzu kai ne halittan allah da nufi ƙauna sannan mutumin nan ya kasance bakon imam hassan alaihi salam har zuwa tsawon lokacin da zai bar birnin madina sakamakon kyawawan ɗabi'u da ya gani daga imam hassan da karamci da tausayi da baiwa da haƙuri da gudun duniya ya koma ɗaya daga cikin masoya iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka. حسن يا ابن الطهر محمد يا ابن خير المرسلين ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطور محمد يا ابن خير المرسلين يا ابن فاطمة وعلي a ɓangaren karamci kuwa imam hassan alaihi salam ya yi shuhura da lakabin karim Ahlul bait wato mai karamci a tsakanin iyalan gidan manzan Allah Imam Hassan al ya raba dukiyarsa gida biyu inda ya kyautar da rabi domin Allah sauran rabin kuwa ya sarrafa ta ta hanyar hidima ga iyalansa Imam Hassan al alaihi salam ya wuce wannan matsayin inda ya kai ga kyautar da dukkanin dukiyarsa domin Allah ya zama ya bashi da komi ya yi haka har sau biyu a cikin rayuwarsa ya kasance a kan tafarkin kakansa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alin gidansa a tsarkaka da yake kyautar da dukkanin dukiyarsa da ya mallaka baya tsoron talauci domin ɗaya ne daga cikin shugabannin ziriyar da tafi kowace ziriya siffantuwa da faɗin alƙur'ani mai tsarki da ke bayyana cewa kuma suna fifita waɗansu a kan kansu ko da kuwa suna tsananin bukata wanda ya saɓawa rowar ransa to waɗannan su ne masu babban rabo har ila yau imam hassan alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah da allah maɗaukakin sarki ke bayyana sadaukantarwarsu da ciyar da dukkanin abin da suka mallaka na abinci da cewa kuma suna ciyar da abinci akan suna buƙatarsa ga matalauci da maraya da kuma fursunan yaƙi suna cewa mu kawai muna ciyar da ku ne saboda Allah, ba mu nufin sakamako ko godiya daga gare ku. Imam Hassan alaihi salam ya kasance mafi karancin mutane da sakin hannu a zamaninsa, kuma wanda ya fi su kyauta ga mabukata da marasa galihu, domin kuwa ya kasance baya hana duk wanda ya nemi taimakonsa, sakamakon haka ake tambayarsa cewa saboda menene muke ganin baka hana duk wanda ya nemi taimakonka sai imamu hassan ya ce ni mabukaci ne a wajen allah a gare shi nake neman bukata sakamakon haka ina kunyar in kasance mabukaci amma ba na taimakon mabukaci allah yana azurta ni da ni'imarsa ni kuma na ɗaukar masa alkawali na raba wannan ni'ima ga mutane don haka nake tsoron idan na ƙi cika wannan alkawali da na ɗaukar masa ya dakatar da wannan ni'ima wadda nake raba ta ga mutane. Ibn Sabbag al-Maliki yana cewa karamci da sakin hannu ɗabi'a ce da take a cikin jinin Imam Hassan al-Mushtaba. A wata ruwaya an bayyana cewa Imam Hassan alaihi salam ya kasance yana ba da kyautar dinari na zinari dubu ɗari ga mutane, yakan bayar da haka ga mutum ɗaya. Hakanan kuma a rawato cewa Imam Hassan alaihi salam ya sayi wani lambu daga wasu mutanen madina wato ansar a kan kuɗi dinari dubu ɗari hudu bayan nan sai ya samu labarin cewa waɗannan mutane kuma suna cikin bukata har sun kai ga suna roƙon mutanen gari don haka sai ya mayar musu da lambunsu a matsayin kyauta sa'id ɗan abdulaziz ya rawaito cewa imam hassan alaihi salam ya kasance ya ji wani mutum da ke gefensa a cikin masallaci yana roƙon Allah ya azurta shi da dirhami dubu goma na azurfa sai imam hassan alaihi salam ya miƙe ya tafi gida ya aiko mutumin nan da kuɗaɗen da yake bukata a rubuto cewa wani balarabin ƙauye ya zo ya nemi taimakon imam hassan alaihi salam sai imam hassan ya ba da umarnin a bashi dukkanin dukiyar da ke cikin baitulmalinsa wanda a lokacin akwai kuɗi dirhami dubu goma na azurfa. سحر جمال للحسن قرة بدر صفو لجي لهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال da rashin nuna isa suna daga cikin ɗabi'un Imam Hassan alaihi salam. Malaman tarihi da na hadisi sun rawaito da dama daga cikin ɗabi'unsa a wannan ɓangare. Ya zo cikin ruwaya cewa wata rana Imam Hassan alaihi salam ya zo zai wuce sai ya ga wasu talakawa suna zaune a ƙasa suna cin kutsirtsirin gurasa gaya. Sai mutanen suka yi masa tai da ya zo su ci tara mana. don haka sai imam hassan alaihi ya amsa musu ya zo ya zauna tare da su yana faɗin cewa lalle allah baya son mai girman kai duk cewa gurasar kaɗan ce amma albarkacin kasantuwar imam hassan alaihi tare da su dukkaninsu sun ci gurasas sun ƙoshi har suka barta bayan nan sai imam hassan alaihi ya gayyace su baki ɗaya zuwa ga liyafa inda ya ciyar da su tare da tufatar da su da yi musu karamci yana daga cikin ɗabi'ar tawalu'u da tsananin sauƙin kansa wata rana ya kasance yana zaune a wani wuri sai ya yunƙura zai tashi daga wurin sai ga wani mutum talaka ya zo a wannan wuri zai zauna da haka sai imam hassan alaihi salam ya tarbi wannan mutumin da karamci da girmamawa ya zauna tare da shi sannan ya ce masa lallai ka zo wannan wuri a daidai lokacin da na yi azamar tashi shin ka yi mana izini in tafi sai mutumin nan ya ce ɗan manzan Allah na yi maka izini sannan sai imam hassan alaihi salam ya tashi ya tafi bayan mutumin ya ba shi izinin hakan hakanan kuma tsananin bautar Allah da tsoronsa na daga cikin abubuwan da suka shahara akan imam hassan alaihi salam wanda masoyansa da kuma maƙiyansa baki ɗaya sun yi ittifaƙi akan hakan ya zo a cikin littafin manaƙib cewa imam hassan alaihi salam ya kasance idan yana alwala gaɓoɓin jikinsa suna kaɗuwa launin jikinsa yakan yi fatsa-fatsa an tambaye shi akan hakan sai ya ce haƙƙi ne akan duk wanda ya tsaya a gaban ubangijin al'arshi launin jikinsa ya yi fatsa-fatsa gaɓoɓin jikinsa su kaɗu imam hassan almushaba alaihi salam ya kasance idan ya isa ƙofar masallaci yakan ɗaga kansa sama yana cewa ya ubangiji na baƙonka ya zo ƙofar shiga fadarka. Ya mai kyautatawa, haƙiƙa mai laifi ya zo gare ka, ya ma'abucin karamci ka shafe mini ayyukan laifi da na aikata da kyawawan da ke wajenka. Imam Hassan alaihi salam ya kasance idan ya kammala sallar asuba baya magana har sai lokacin da rana ta fito ta ɗaukaka. Yakan shagaltu ne a lokacin da ambaton Allah maɗaukakin sarki. ya zo a cikin littafin na manaƙib cewa a lokacin da ma'awiya ɗan abu sufiyan ke fama da rashin lafiya ya ce yana baƙin cikin rashin tafiya aikin haji a ƙafa saboda hassan ɗan ali ɗan abi ɗalib ya tafi aikin haji har sau ashirin da biyar a ƙafa kuma da rakiyar ƙananan yara anas bin malik ya ce wata rana manzon allah yana zaune sai ya ga hassan ya shigo wurinsa sai na yi nufin in kare shi daga manzon allah sai manzon Allah ya ce kai canka ya Anas ka kyala ɗana masoyin zuciyata duk wanda ya cutar da wannan hakika ne ya cutar kuma duk wanda ya cutar da ni hakika ya cutar da Allah maɗaukakin sarki ya zo a cikin littafin fara'id samatain da al'amali na shehu duk cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya ce akan imamu Hassan alaihi salam shi shugaban samarin aljanna ne kuma hujjar Allah akan al'umma umarninsa umarnina ne faɗarsa faɗata ce duk wanda ya yi biyayya a gare shi yana tare da ni hakanan kuma duk wanda ya saba masa baya tare da ni مبروك يا زهرة To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman domin tunawa da ranar haihuwar Imam Hassan Al-Mustafa alaihi salam. Da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da wannan ɗan takaitaccen bayani da aka ji dangane da rayuwarsa mai albarka da kuma darussan da take koyar da mu. sai Allah sake haɗa mu a wata saduwar a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin afefe nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh जहाँ ने मम ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iran. Ta fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya ina daukashin ma'aikata wannan gidan rediyo fatan alheri To da farko dai sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji ina miƙa saƙon gaisuwa na barka da ruwa kamar su Salisu akwai Abdullahi Ibrahim akwai Ibrahim na Fulani a mai Arsenal akwai shugaba Liam Shayi Garkin Daura akwai Yusuf Sahun Doki akwai Hussaini Dankon Kida da ga akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai abokina Kanawa Ingila, akwai abokina hayami Madrid Ingila, akwai Carlos Ingila, akwai Yusuf doki dan Fulani guda akwai Sabu Dan Fulani guda da dukkanin ma'aikatan ku ina gaishe ku mai gaishe ku a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani warji Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe a kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karfi ibadan mu, Allah karfi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa. Allah ya kara mu da lafiyar gudanar da ibada. Ina mika sakon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da shida. iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu Mamara mutu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarba duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Niger daga Fati ke san kwara tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi muku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrin mai magana Salisu haya da Nijar daga Fati ke son fara tattare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko na Malam Kabiru da ke nan Danguri kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu malaman cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar duzuman takasiman rabu mai aski ba da raka sanu su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai dam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsoho mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki da na magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kula da radio na afirka assalamu alaikum to marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon Teran. To barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu saka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana. ina gaida ma makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas ɗan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria yan niger yan cameroon yan chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan guruf mai tarin albarka mutanen agades ina gaida ku mutanen yamai kamar su dan bari bari mai gaida ku malama ramata isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin yamai amma can inda ya take karhi birnin kantagar hanga ina gaida ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan takwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga Misali Firzan Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai jirbi Malam Adam sarki aiki Eh, Hajar Bin Malam Adam Sarki aiki birnin Marada akwai Malam Ali kula akwai Adam Harka Tasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasige akwai Abdullahi Teliya Rubin ganin mutuncin mai yadan Malam Jihar Maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Murtala Magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi ni kitamo yawa dan kiri ne kitamo shi ta gwamma ta da ba a saka a duka dukan su a nan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim babali mu ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aishatu kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsohubuka tsohu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin dauna najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdulmumin muhammad garkin dauna najeriya akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran yan irin kwana tana da gadan akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da je korono angon zare akwai da sana abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzu buzuri kenan zango ilis amarin shi na gaida malam nan zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina mana barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a daidai da lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka kawo mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwar mu na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bisalan ina muku kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina muku fata alkari bisalan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu Radio harayin Mana Musulunci suna na shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wangarana ke bamu na sada zumunci da ta maka na makuwa fatan barka da man sharuwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ibadunmu. Ina ga da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabir wanda yake Maradi akwai Ibrahim Jushena wanda yake garin Kasagi akwai Isu Madatte akwai sanusu Madatte akwai dan eh, mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar trampuan wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan rampuan karciya wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fadi da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan ya shan ruwa lahiya gadan ka dan wani na watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin ma da eh, layin zandar da alera maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin kwadar layin zandar kan layin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai ganga sawari wata da zuwa gare ka a wula yaro tola mai gyaran mutunci mai da ke dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera ka maka gudanar tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, garin mai godiya alheri maka ibrahim shiyana garin kasagi a alheri maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu a alheri maka domin gaisuwa da zuwa gare ka tsawo abubakar wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu a cikin ƙasa da duniya baki da ina ma kowa da kuma barka da shirin tare shirga a madadin kamar ibrahim shirga garin sangi gidi ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gai da kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma allah ba dauka da ke cikin wannan tabarbarka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama allah subhanahu ta'ala allah samu dace allah samu muna cikin tace wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako. Da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya. suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugabanin masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida illa mai kanti da shayi garkar daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasi unguwa tudu ina gaida Abiru Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai Sanusi Madatai Miji Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida Mamman Sani big man Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana Mamman Salisu na kira shi da zaman na jihar da magarwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama. da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fata kun lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan da kai da abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kiya sauran radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi madattai da isu madattai da i da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim watan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu digawa da kuma ibrahim laragatta